الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستبشر بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله كتاب الزكاة قال رحمه الله باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هل يزوجكم وانا لتابنا الزكاة وكما الصدقة الواجبة قال يا شباب ين صدقة وتباين مات يمز الله صلى الله عليه وآله وسلم kenan don an haramta ma mazala sallallahu alaihi wasallama da danginsa sadaka wannan bai shafi bayinsa ba ko kuma bayin matan shi ba ko kuma matayensa ba wannan duk hukuncin bai shafe su ba ya shafi wanda suke da dangantaka da shi dangantaka ta kai tsaye su ne wato da shi da 'ya'yansa da kuma banu hashim daga cikin danginsa da kuma banin muttalib alal qawli sahih saboda haka nan ya halatta kenan a ba bayinsa zakka ko a ba su sadaka sannan su yi amfani da shi na'am بسم الله الرحمن الرحيم باب الصدقة على مال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عفير حدثنا بن وحبي عن يونس عن ابن ابي الشهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة شاة ميتة ووفيتها مولاه الميمونة من الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجبنها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها قال عن عن إبراهيم عن الأسود يعني أن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريدة بالعتق وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق قالت وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بنحوي فقلت هذا ما تصدق به على بني النجاة فقال هو لها صدقة ولنا هدية قالوا إذا تحولت الصدقة قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يزيد بن زبير حدثنا خالد عن حفصة بنت سنين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا إلا شيء بعثت به إلينا مسيبة من الشاة التي بعثت من الشاة التي بعثت بها من الصدقة فقال إنها قد بلغت محلها قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على نذيرة فقال وعليها صدقة وهو لنا هدية وقال أبو داود أنبأنا شعبة عن قتادة سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم babi na farko shine abin da ya gabata na yin sadaka da wato bayin matayen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga wata tinkiya ko akuya an ce asha yana daukan tinkiya ko akuya ma'ana ta mutu wanda an baiwa wata baiwar maimuna ce daga sadaka maimuna kuma ita matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kina an ba baiwarta sadakar wannan tinkiya Ina wannan yana nuna da a ce bai halatta a ba su sadaka ko su karba da ba za a bari a hannunta ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga tinkiyar a mace yace ce me yasa ba za ku yi amfani da fatar ta ba sai suka ce innaha maita ai ta zama mushe ma'ana ta riga ta mutu kada yace inna ma haruma akluha ai shin naman ne aka haramta amma dai bai hana a yi amfani da wani bangare na ta ba kamar yadda ya gabata a can kila kitabut tahara cewa ayyuma ihabin dubiga faqad tahur cewa duk fatar da aka je mai ta to wannan fata ta tsarkaka ko da a ce ta mushe ce kuwa haka ko da dabba ta yi mushe ana iya cire fata ta yi amfani da ita amma da sharaɗin cewa a je mai ta shine tsarkinta in gane ko eh, almuhim wannan ya nuna cewa eh, an ba wannan mata sadaka kuma tana ƙarƙashin matar maza Allah sallallahu alaihi wasallam to haka na hadisi na gaba shi ma A hadisin Aisha radiyallahu anha mala ya kawo shi da tsayin shi ba mahallin shahidin ba kawai yace lokacin da ta so ta sayi barira domin ta yanta ta wata baiwa ce barira ma'ana ta yi mukataba ta yi mukataba ta shiga yarjejeniya na ta kanta a wajen iyayen gidanta don haka sai suka yi yarjejeniya da ita akan ta biya su ukiya har guda tara ma'ana auna wato asalin azurfa guda tara to da ta yi wannan yarjejeniya da su kuma ba ta da abin da za ta biya don haka ta nemi aisha radiyallahu an ta tallafa mata to su kuma waɗanda suke iyayen gidanta aisha radiyallahu anha ta yarda cewa za ta tallafa mata bal za ta biya mata ma duka kuɗi. to sai suka sharɗanta suka kawo wani sharaɗi suka tsakani domin akwai amfani da ake samu a bawa idan mutum ya tashi shi shine alwala shine wala'u an shi shine idan da a ce bawan nan zai za a 'yan tashi kuma ya zama ya mallaki dukiya mai yawa tashi bayan ya yantu to idan da bawan zai zo ya mutu to ba wanda zai gaje shi sai wanda ya 'yan tashi. an gane ko in ya zama ba shi da kowa ba a san wani ɗan uwa shi ba wanda shi ne mafi yawancin halin bayi tunda daga wani waje za a kawo su a siyo su to wanda za su faɗi su mutu ba su da kowa to duk abin da suka mallaka wanda ya yanta sunna shine zai mallaki wannan abin shine zai gaje su to wannan shi ake kira alwala to da aka koma aka gaya musu cewa Aisha radiyallahu anha za ta biya sai suka ce to amma da sharaɗi guda ɗaya ko da ta biya ta yanta ta wannan wala din yana nan a hannunmu saboda baiwan mu ce don haka wala ba na Aisha bane nasu sai suka kawo wannan sharadin to shine yace wa arada mawaliha an yashtaritu wala'aha Aisha radiyallahu anha bata tsaya ba sai ta gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakarat Aisha lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata ishtariha ki biya ta din ki siya ai wannan sharaɗin da suka saka ba sharaɗi ba ne ya ci karo da sharaɗi na shari'a shine har ya tashi yake cewa ma ba da akwamin ya sharifu na shuruɗan laisa fi kitabin ayu shartin kullu sharɗin laysa fi kitabin lahi fa huwa batil wa in kana mi'ata shar innamal wala'u liman a'taka wanda ya yanta bawa kai tsaye to wannan shi yake da wala bawa amma ba wanda ya mallake shi da ya siyar da shi ba saboda haka ya ce mata fa inna malwala uliman a taka da haka har yanzu dai ba a zo shahidin ba sai aisha ta ce ana nan bayan an yi haka sai aka zo ma manzala sallallahu alaihi wasallam da nama aka kawo mishi faƙultu sai na ce mishi haza ma tusiddiqa bihi ala barira ma'ana aisha ta san baicin sadaka kuma wannan naman da aka kawo ita barira din ce wani ya bata sadaka kuma ta zo da shi gidan kuma Aisha radiyallahu anha ta ga kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya himmati yana so ya ci naman sai ta ce to ai sadaka ne ma'ana sadaka aka bayar kai kuma baka cin sadaka sai ya ce huwa da ha sadaqatun wa na hadiyatun eh a wajenta sadaka ne tunda har ya kai kanta ya tsaya a gare ta ta yi duk abin da za ta yi da shi yanzu ta mallake shi amma ita yanzu abin da za ta bayar kuma ba sadaka za ta ba annabin Allah ba ko ita kuma kyauta ta kawo mishi da haka abu ne guda ɗaya amma yana rikidewa ya zama ya halatta a gare shi da a can lokacin da yake asalin sadakar shi bai halatta ba amma kuma yanzu da ya canja ma'ana mataki ya koma cikin mallakar wani to shi a gare shi yanzu za a iya bashi kyautan wannan abu in gane ko ma'ana akwai abin da idan ya zama yana rataye da wani abu ya haramta amma idan ya kadaita hukuncin shi na canjawa in gane ko hukuncin shi yana canjawa kamar misalin wannan eh, da zai kara ba mu haske akan haka don wasu za su ga cewa to ya za a yi haka ai sadaka ne asalin shi za a koma da ko da asalin shi sadaka ne yanzu ya tashi daga sadaka kuma ita ta bashi kyauta saboda haka a yanzu a wannan hali ba wai hukuncin sadaka yake ci ba shine misali yanzu idan da a ce za a samu dabba kamar za ta kasa haka idan aka yanka ta sai aka samu ɗa a cikinta sharaɗi ne sai an yanka shi shi ma ba za a yanka ba ko za a iya cire shi a ci a yi amfani da shi ko da ba a yanka shi ba saboda yankan da aka ma uwar ya wadatar da nashi to kaga anan ya halatta ma'ana a ci dan tunda yana tattare na hada da uwar dan haka ta dauke mishi duk abin da za a yi to amma in ya rabu da ita ba da za ta kasa din ma'ana ba a yanka ta ba ta kasa ita ta mutu sai shi din dan idan aka zo aka aka aka yanka ta aga yana motsi ya fito da ransa ko kuma misali an yanka ta din shi kuma ya fito da ransa wannan yankan naka ya wadatar da shi ko kuma shi za a mishi nashi daban za a mishi nashi daban saboda yanzu ya rabu da ita hukuncin su ba dai bane to wannan shine irin misalin sadakar da aka ba barira eh da aka ba ta da sadaka ne amma tunda yanzu ta rabu daga sadaka ta tashi daga sadaka ita in ta yi kyauta da shi hukuncin ya tashi daga sadakan wannan abin kuma ya koma kyauta shi aka bashi an gane ko to shine kenan kaga a irin wannan sura ba za a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka ba saboda hukuncin sadaka ya tashi a kanta ne ita aka bata sadaka amma ita da ta mallake shi yanzu ta bayar masa ya zama wato kyauta a gare shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa laha sadaka wa lana hadiyatu eh sadaka ne a kanta. mu kuma a gare mu yanzu da ta bamu ta bamu kyauta ne da haka ya halatta shi yasa na ce a karanta babi na uku yana tare da shi imamul bukhari ya fito da shi karara ya ce babu idan ta hawwadati sadaka babu idan sadaka ta rikide ma'ana ta zama kyauta da haka sadaka kenan tana iya rikidewa ta zama kyauta kuma kenan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam danginsa suna iya cin wannan ah, Shi shine kawo hadithin ah, ummu atiya al-ansariya radiyallahu anha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shiga wajen Aisha radiyallahu anha yace shin kuna da wani abu na abinci a gida a ajiye tace a'a babu sai dai wani abu da aka aiko wato Nusaiba ɗaya daga cikin matayen Madina ta aiko wanda ita kuma sadaka aka bata abu bal kai ne ma ka aika mata da wannan abin sadaka mana aka bata sadaka yanzu ba ta mallaka a sadaka ba faƙala sai ya ce ai inna haƙar balagat mahillaha ai ta kai makurarta mana ta riga sadaka ta riga ta hau kanta yanzu yanzu daga kanta kuma idan za ka ba wani ba sadaka ba kamar yanzu misali ne mutumin da yake bara ko wanda yake fakir ko miskin sai aka ɗauki sadaka aka bashi, idan ya zo siyan abu a wajenka kai kana shago za ka ce kuɗin sadaka ne ba za ka karba ba saboda me saboda yanzu kudin shi ne mallakar shi ne ba sunan shi sadaka ba kuma da haka in yazo siyan abu a wajenka ba za ka ce ko kuma misali eh, wani ya haɗu da shi shi ya ɗauki wani abu a cikin abin da aka bashi ya kyautata mu. wani za a ce sadaka ba sadaka ba ne shi yanzu ya bashi wani abu ne kuma na kyauta da ba duk da yake abu ne guda ɗaya amma kuma yana iya tashi daga wani hali zuwa wani hali shi yasa anan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha qad balagat mahillaha ai sadaka ta kure tunda ta kai zuwa gare ta mu yanzu a wajen mu ba sadaka bane to haka nan ya sake kawo hadisin balira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo mishi da nama wanda aka baiwa balira kyauta sai ya ce huwa alaiha sadaka wa huwa lana hadiyya akan ta sadaka ne a gare mu kuma wannan kyauta ce shi yasa ya ce alaiha ai akanta ma'ana hukunci a ta sadaka ne walana mu kuma gare mu kyauta ce Abu Dawud ya ce Shu'ba ya ba mu labari daga da cewa ya ji daga Anas daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan wasu na ganin kaman katada bai ji hadisai daga Anas ba amma tunda an tabbatar ya ji daga Anas to ya zama wannan hadisi ne wanda yake wato ingantacce ala babu akhdhi sadaqati min al-aghniya wa turaddu fil fuqara'i haythu kanu babin a karbi sadaka daga mawadata sannan a sanya ta cikin waɗanda suke fakirai wanda ba su da shi ma'ana duk inda suke wannan mas'ala ce ta cewa shin za a iya ɗaukar zakar wani waje a kai ta wani waje ya za ya ce haifu kanu asali in aka duba lafazin shine tu'khazu min agniya'ihim faturaddu ala fuqara'i ma'ana an karba daga masu hali to fakiran wajen su za a ba to shin za a iya dauke ta daga wannan fakiran kuma a kai ta wani waje wani zai iya cewa to ni gashi na fitar da sadaka kuma garin mu akwai fakirai amma kuma ina da wasu dangi da suke nesa kuma su ma mabukata ne kuma ni ina so in aika musu da wannan zakar ga kuma fakirai a garin yanzu waye ya fi cancanta da sadaka fakiran da suke garin ko kuma ‘yan uwan da suke wani gari mana za a iya ɗauke ta daga nan garin a kai ta wani gari shi ne abin da ya sa imamu wasu suna ganin ba za a ɗauke ba suna ganin inda aka cire zakka su ne a wula su suka fi cancanta a basu shi ya sa ya kawo babin amma shi yanzu tun da ya ce haifu kanu yana ganin ba laifi za a iya ɗauke ta a kai ko da wani waje ɗin idan buƙatar ta kama haka kamar zakkar fidda da kai ne misali yanzu an yi sallar azumi aka ci rafid da kai ma'ana za a iya ɗaukan wannan abincin a kai wani waje a aika ma wasu mutane ko kuma dole sai a garin za a raba ta to hiya misluha irin wannan din amma a sahi shine ya dangana da halin da aka samu kai a ciki idan misali an ga cewa bukatuwar mutanen wajen ba ta da yawa in gane ko bukatuwar ba mai karfi bace sosai ma'ana ba su da bukatar abin sosai to babu laifi a ɗauka a kai wani waje idan kuma buƙatar su ta tsananta to su ya kamata a fara da su gane ko sai a ba su wannan zakka waɗancan kuma a musu wani abu na kyautatawa da kamar yanzu misali musulmin da suke ƙasashen turai misali yanzu waɗannan in ka ɗauko zakkarsu ka ce za ka bayar a cikin ƙasar wa za ka ba saboda yanayi irin na rayuwarsu da tattalin arzikinsu yana da kwari kowa mai wadata ne ko "To wa za a ba zakka a wajen kowa ka kai mishi zai ce shi ma ya cire nashi to kaga irin wannan babu laifi za a iya tattarawa a ɗiba a kai wani gari masu bukata kuma nan ɗin za ka samu kasa ce ba duka musulmi ba ko kuma ma ka ɗauki kyauta abinci ka ba mutum a irin wannan yanayi wannan ba bukatar shi suke yi ba saboda haka sai dai a ɗauka a iya kaiwa wani waje ko wasu masu bukata wannan don haka yanayi ne yake sa a duba a gani sai a yi la'akari da abin da yake na mutane din gane ko kamar misali yanzu zakar garin nan a ce misali a ɗauka a kai ta wani waje da ake aka samu tashin hankali da masu bukata kama a kai ta duguri, misali babu laifi saboda bukatar waɗancan mutanen tafi fi ta nan duk da yake nan din zaka iya samun masu bukata kuma masu tsanani to amma aka samu waccan bukatar ta zama tana da ƙarfi sosai to ana iya daukan ta akai ta wancan wajen wannan babu laifi shi yasa ya kawo wannan babun yace babu arzi sadaqati min al-aghniya wa turaddu fil fuqara'i haythu kanu kuma zai sake kawowa cewa abinda hadisin ya kunsa shine to khazu min agniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim cewa zakka ba a ba kafin. dan za a karba ne daga masu wadata musulmai a mayar cikin mabukata musulmai din ce, fuqara'ihim bai ce kawai turaddu alal fuqara ba ya yace fuqara'ihim ai fuqara'ul muslimin haka wannan yake nuna cewa ba a ba kafirai wannan zakka haka ana ba waɗanda suke musulmi ne kawai wallahu a'lam حدثنا قال أخبرنا عبد الله أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن الصيف عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى يمن إنك إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن أضاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب wannan hadisi na mu'az hadisi ne da ya shahara musamman a cikin wato wannan babubuka shine mazalla, sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura mu'az zuwa yaman ya bashi ma'ana ka'idoji na kira zuwa ga Allah farko ya gaya masa cewa innaka satati qauman ahli kitab ma'ana mutanen da zaka je ka same su ba wai jahilai bane ma'ana mutane ne waɗanda suke suna da littafi masana ne da haka yana da bambanci irin mutanen da zaka yi ta'amuli da su haka duk kowane waje yana da irin mu'amalar da mutum zai yi da su da haka mutane ne masana don haka shi yasa yi mushi nunin da cewa lallai ya kiyaye domin ta iya yiwuwa ya kai wani abu ya zama ko su kawo mushi wata shubuha ko wani abu makamancin wannan da aka shi yasa ya nuna mushi da wannan cewa mutanen nan ahli kitab da aka irin maganganu da zaka musu da irin kira da zaka musu ba kaman wanda bai san komai bane a yanda zaka ma wanda yake ami ma'ana jahili nasiha ya sha bamban da yanda zaka ma ɗaliban ilimi ko karatu ne yanda zaka yi karatu irin na kowa da kowa a masallaci daban da yadda za ka yi da ɗalibai ilimi yanzu wanda yake ami ne sai ka zo kana ta gaya mishi wasu dalilai da wai duk bai san wannan abin da ka shi dai ka gaya mishi me ya kamata yi ko amma ɗalibin ilimi kila yana buƙatar ya san me dalilin kaza me kaza ya kunsa menene abu kaza an faɗa yake kawo kaza amma wanda yake ami in ka zo kana mishi irin wannan darasin to zai tashi bai san duk abin da kake faɗa ba to shi yasa yace su ahlul kitab ne dan haka dole yi taka tsantsan wajen ta'amuli da su da haka yace farko ka kira su zuwa ga shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah sannan kuma su shaida cewa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah ce in suka ma biyayya to ka ba su labari ma'ana ka gaya musu cewa Allah ya wajabta musu salloli guda biyar cikin kowane dare da ini sannan in suka ma biyayya ka ba su labari cewa Allah ya wajabta musu zakka wanda za a karba daga masu wadata a cikinsu a mayar cikin mabukatansu a cikinsu idan suka ma biyayya to ya ce ina ma kashe ni ka nisanci dukiyoyinsu masu daraja shine ra'imar amwal kuma ka ji tsoron addu'ar wanda ka zalunce shi ko wanda aka zalunce shi domin babu wani shamaki tsakaninta da Allah ko yaya ne Allah sai ya amsa ah, ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa talaqu Awakin, mustajabatun la shakka fihinna addu'o'i guda uku Allah yana amsa su ba ku kwanto a ciki akwai da'awatul musafir akwai da'awatu alwalidu liwaladihi akwai kuma da'awatu almazlum Allah madaukakin zarki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya ce la ansurannahu walau ba'dahi ko da wani lokaci ne Allah ya ce sai ya daukan masa fansa in dai an zalunce shi kuma koda mutumin fajiri ne mana koda mutumin ba mutumin kirki bane ba a zalunta shi domin shi zalunci ba ana nufin mutumin banza ne kuma a zalunce shi ba shi gaba ɗayan shi ne ya haramta don haka ba wai mutum zai ce aiwa ne eh, ba mutumin kirki bane don haka gara a danne shi la ba a zaluntan kowaye wannan hadisin hadisi ne mai girma duk da yake hadisin bai nuna cewa za a dau zakka akwai wani waje ba amma wasu suna ganin haka shi yasa Imam bukhari ya faɗa sannan idan aka lura rukunan musulunci guda nawa ne amma guda nawa aka faɗa a hadisin guda nawa aka faɗa guda uku ina biyun suke ina azumi da aikin haji ha sai daga baya <laughs> me yasa to sai daga baya su me yasa ba a kawo aikin haji da azumi a cikin nan ba na'am a shekara ta wajen takwas ne ba aka aika shi dab da manzala a shekara ta tara dab da manzala sallallahu alaihi wasallam zai tafi aikin haji ya aika mu'az dan mu'az yayi kusan shekara uku ne a yaman ma'ana tun ana manzala sallallahu alaihi wasallam yana shirin tafiya aikin haji har ya je aikin hajji ya dawo har zamanin abubakar mu'az yana yaman to kaga ba wai daga farko-farko ne ba za a ce lokacin ai azumi tun shekara ta biyu aka wajabta shi kuma ba shekara ta farko aka tura mu'az ba dama dama ma aikin hajji ka ce shekara ta shida aka wajabta shi shi ma bayan nan ne kuma aka tura mu'az da wani zai iya cewa to me yasa ba a ce azumi da aikin hajji ba kuma abubuwan guda biyar ne malamai sun yi ta Ƙoƙarin yanda za su kawo bayani akan haka wasu suna cewa dalili akan haka saboda waɗannan guda uku dinnan ma'ana shi abin da ya shafi imani shine shahada aiki ne na zuciya tsantsa ana mutu ya kudirce ya furta da harshensa sannan zakka aiki ne na dukiya tsantsarsa ko sannan kuma sallah aiki ne na gangan jiki amma azumi da aikin haji sun kunshi abubuwan guda biyu shi yasa ba a yi maganar su ba dan waɗannan din sun dauke su in gane ko ko kuma duk mutumin da ya zama saboda wahalan su ne yasa aka ambace su su suka fi wahala a cikin ayyuka ma'ana sallah saboda zakai tanana tata idan ba an gaya musu ba wani zai ɗauka cewa sallar nan ba dole bace in gane ko to dan ita za a yi ta nanata ta sannan kuma zakka ita ma in ba an bayyana ma mutane ba aka ce sai daga baya za a gaya musu to za su ce an zo da wani abu kuma ma'ana na hanyar da za a karɓi dukiyarsu to shi yasa aka ambaci waɗannan abubuwa akwai maganganu da yawa na malamai akan waɗannan duka dai abu ne bayani ne na ijtihadi ne kowa yana kokarin ya ga menene hikimar yin haka almuhim wannan bai nuna cewa waɗancan guda biyun ba su da muhimmanci ba ma'ana waɗannan ɗin guda uku ɗin nan su ne suka zama ma'ana wani ba iya ɗauke ma wani yinsu saɓanin aikin hajji wani ya iya ɗauke ma wani mutumin da bai da lafiya ba zai iya ba ko kuma yana da dukiyar amma wani dalili ya sa ba zai za a iya masa amma sallah ba bayan da za a yi shi mutum ne zai a karan kansa to haka nan azumi ah, ma'ana ana iya ɗauke shi ta hanyar wani ya ciyar to amma sallah ba ta da wannan to duka waɗannan dai malamai sun kakkawo kuma maganganunsu duka suna kusa da juna almuhim wannan baya nuna cewa waɗannan su ne kaɗai rukunan musulunci an yi la'akari ne da wasu abubuwa wajen wato ambatan waɗannan guda uku ɗin ƙala babu salatul imami wa du'a'ihi li sahibi sadaka babin shugaba yayi salati wannan salati na ma'anar salati ba ba na ma'anar sallah ba gane ko babu salatin imami salati wato shugaba yayi salati sannan kuma yayi addu'a ma'ana ga ma'abocin zakka din wanda ya kawo zakka a masa addu'a kuma a mishi salati ma'ana salatin manzo Allah sallallahu alaihi ga al'ummarsa shine ya roƙan musu gafara a wajen Allah madaukakin sarki shine salatin shi an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mawana salati to ma'ana ya roƙan masa wani abu a wajen Allah na neman gafara haka nan kuma su kuma al'umma su yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati suna roƙan masa ƙarin daraja da yabo na ƙwarai a wajen Allah ne shi yasa bai halatta kuma shi irin wannan a ce za a ma wani gane amma zaka iya neman ma wani addu'ar Allah ya yafe masa kaza to wannan yana nufin salati abin da yasa malaika wannan babun kuma wasu waɗanda suka hana zakka daga cikin dalilansu wancan lokacin abubakar radiyallahu anhu cewa suka yi ai zan Allah sallallahu alaihi wasallama shi aka kira a wannan ayar da malam zai kawo da Allah yace ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim suka ce kai kuma ba annabi bane haka annabi aka gaya ma yi wannan kuma annabi ne zai iya tsarkake su ta haka kai kuma ba za ka iya tsarkake mu ba to wannan shubuhar su ce to shi yasa imamu Bukhari ya kawo wannan babi da kuma wannan ayar dan ya bayyana cewa wannan hukuncin bai keɓanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba in gane ko ma'ana koda a ce ayar ta sauka don wani dalili amma ana la'akari ne da abin da ta kunsa al'ibratu bi umumin lafzi da bi khususi sabab ko da ta sauka don wasu ne to amma kuma ana la'akari da abin da ta kunsa ne haka ba a duba wanda ta sauka saboda su inna salataka sakanun lahu lallai salatin ka gare su samun nutsuwa ne ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma wani addu'a kuma malam zai kawo hadisi wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yi aiki da abin da wannan aya din ta kunsa kenan wannan yana nuna tunda shi Imam al-Bukhari ce babu salatil imam yana nufin shugabanni bayan manzala sallallahu alaihi wasallam su ma in sun karbi zakka za su iya ma wanda ya kawo zakkan nan addu'a in gane ko ma'ana za su mishi addu'a ta alkhairi za su mishi addu'a ta fatan alkhairi cewa Allah ya karba masa da kuma Allah ya kankare masa zunubansa da sauransu to shi yasa malam ya kawo wannan aya a nan wajen dan kar wani ya zo ya ce ai wannan ya keɓance annabin Allah ne shi kadai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wasu sun fara irin wannan take-take akwai wani da ya gaya mun cewa bai wuce kamar sati uku ba ko ko wata daya wani yana da awar cewa ai zakka ma ba wani nisabi a cikinta ba sai ta kai wani nisabi ba kawai abin da ake so kai ka cire wani abu ka baya. kuma yana da awancewa shi malami ne to kaga ya karyata hadisan da muka karance su a baya cewa a cikin saniya talatin za a cire kaza a cikin to ya zai da wannan hadisan ai wannan nisabi ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya shi to zamani baya rabuwa da mabarnata da yawa kowa da akwai irin barnar da yake kawa kila dan wata biyan bukatar sani kila wasu ne suke so su samu wata hanya ta a dauke musu zakka kila suka ingiza shi irin wannan fatawa to amma wannan fatawa ya kamata ya ji tsoron Allah akai in dai har ya yi irin wannan to ya nuna cewa ya ƙaryata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam باب الصلاة بالله ودعائه لصاحب وكوني من الأموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إلى صلاتك السكن والدم قال رحمه الله تعالى حدثنا حصن بن عمر حدثنا شعبة عن أمر عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقته قال اللهم صل على فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي عوف أوفا أوفا a wannan hadisin na Abdullahi ibn Abi Aufa da shi da baban shi dukkan su sahabbai ne shi Abdullahi ibn Abi Aufa da kuma Abu Aufa din dukkan su sahabbai ne sun yi sun yi bai'atu ridwan yace mahaifina ya mutane sun kasance suna zuwa da zarkarsu wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ka yi tsira ya Allah ka yi rahama ga iyalan wani ali fulan ya ce mahaifina ya zo da zakarsa sai mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa amma mazala sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan addu'a ta alkhairi wannan dukkan su sahabbai ne da shi Abdullahi da Abu Aufa wanda sunan shi shine khaifama eh, ibnu Khalid radiyallahu anhu almuhim ya nuna cewa za a yi addu'a ga wanda ya kawo zakka ko wanda aka karbi wannan zakka a gare shi babu ma yustakhraju min al-bahr da yayi magana akan abin da ya shafi zakka na abubuwan da aka sani in kayan noma ne idan kuma dabbobi ne idan ma dukiya ne to akwai abubuwa kuma da ake samun su daban wanda ba wannan ba sa cikin wannan jinsin ma'ana ba sa cikin dabbobi ba sa cikin kuɗi sannan kuma ba sa cikin kayan abin da ake ci amma kuma suna da darajar da ta fi ta wasu abubuwa kama abin da ake cirowa a ruwa ko abin da ake tonowa a ƙasa yanzu misali za a ce ma ai an samu wani dutse a fuskan mata in akwai masu aikin dutse ce an samu dutse a fuskan mata in ka samu kaman kilo nawa za a ce ma za a siya wajen dubu hamsin da wani abu to wannan fa tona kawai mutum zai je samu ya ciro ya kwasa to ya matsayin wannan ko irin abubuwan da ake samu a cikin ƙasa na diamond da sauransu ai abubuwa ne masu tsada ko to ya su za a musu zakka ko ba za a musu zakka ba tunda su ma abubuwa ne masu kima idan an ce kuɗi zinare da azurfa ma'ana ana cire musu zakka ne saboda darajarsu da su, to waɗannan abubuwan su ma suna da daraja da ƙima to su ma za a cire musu zakka ko ba za a cire musu ba an gane ko kuma akan samu wasu abubuwa da ake samu daga cikin ruwa kamar irin su lu'lu'u irin su almurjan ko irin su azzamarud abubuwa ne da yawa daban-daban da suke fita daga ruwa wanda kuma suna da kima kafin ma samun kuɗi akwai irin abubuwan da kusan an ɗauke su su ne kuɗi ake amfani da su saboda kimarsu ko to wannan abin su ma suna da zakka ko ba su da zakka to babin da mala ya kawo kenan abin da ya fi inganci cewa waɗannan abubuwan babu zakka a kansu an gane ko babu zakka sai dai abin da ya zama rikaz ne wanda malam zai kawo babin shi bayan wannan rikaz kuma ya sha bamban da waɗannan shi ba a ruwa ake cire shi ba abu ne wanda yake kaman tsohuwar ajiya wato ta mutanen da gane ko kaman ajiya ta mutanen da kaman yanzu irin masu tono din nan su je su samo kudin mutanen da ko su samo wani abu wanda yake akwai zane haka a jikin shi ko tukunya zaka samu kida ta azurfa ce ko to wani abu amma tana da daddiya ta kai shekaru kida 1000 ko 300 haka a ƙasa a samu to wannan shi ake kira rikas. wannan rikas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nassanta cewa duk wanda ya same shi zai cire shi ne kashi ɗaya cikin biyar gani ko wannan shi ake kira rikas rikas ne dafnul jahiliya abinda duk aka samu na mutanen baya ne ko kuma a ga wani alama da yake nuna cewa nasu ne kamar misali a ga alaman kan sarkinsu a kai ko a ga alaman wani rubutu a jiki wanda yake nuna cewa abu ne ba na zamani yana tafiya lokacin za ka samu wani gari kila an ƙaurace masa saboda dadewa sai garin har ya zama ya koma kila karkashin kasa garin kila tona-tona da bincike-bincike har a gano irin wannan wato arziki a ƙasa to aka sami irin wannan shi ake kira rikaz to wannan shi yana da bambanci amma abin da yake fita daga ruwa wato babu zakka a kansa kamar yadda wato wannan fatawoyi da malam zai kawo don a cikin wannan babin tunda babu wani nasi a kan shi shi yasa zai dogara ne akan fatawoyi na malamai magabata akan wannan inda zai zama abu ne da aka yi sabani akan shi وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس هو شيء وقال الحسن في الخمس فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في اللحاظ الخمساء ليس في الذي يصاب في الماء فقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار فرمي بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله رطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال ka wannan babu ya ce ibnu abbas radiyallahu ma ya ce al'ambur al'ambar din nan sun yi sabani kan shi wasu ce wani itace ne da yake tsirowa a ƙasar ruwa wasu ma suka ce wani abu ne da kifin ruwa yake ci sannan sai ya mutu sai a zo in ya fito sai a samu a cikinsa ana wani nau'i ne na wani abu wanda yake mai kima dai kamar itace ne amma yana da kima gane ko to saboda kimarsa ne aka yi ta saɓani akai wasu ka ce to ai akwai zakka akai to ibnu abbas da shi ma yana da fatawa daga ma ya ce kai babu babu babu babu abin nan a kansa shi ba rikas ba ne ya ce shi wani abu ne wanda wanda wato teku take amayar da shi da haka kenan babu wani abu a kansa wanda ya samu zalika rizqun saqahu Allahu ilai arziki ne da Allah ya bashi da haka sai je amfani da shi al-hassan al-basri kuma shi ya ce al'ambar da kuma al-lu'lu'u suna da kumus. domin Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya humusi ne a rikas ba wai abin da ake samu a cikin ruwa ba dan haka shi yana ganin kaman al'ambar ba abin ruwa ba ne yana fita a bakin ruwa ne saboda haka shi yana ganin shi ma ya kirga shi cikin rikas ne sai laif imamu laif ya ce wato ya kawo hadisinsa da sanadinsa zuwa abu huraira cewa mazalla sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wani mutum daga cikin banu isra'il ya karɓi bashi na wani mutum daga cikin bani isra'il bashin dinari dubu ɗaya in an sani ba cewa rubu dinar ne dubu goma sha biyar ɗin nan ko eh, to dubu sittin shi ne dinari guda ɗaya ko to dubu sittin so dubu ɗaya nawa ne miliyoyi ne ko miliyan 60 kenan ya karɓi bashi yanzu kai an ce ka je karɓo bashin miliyan 60 <laughs> ka fara bai a ina za ka samu kuma ta ina za ka mayar sai dai manyan 'yan kasuwa ƙila ko almuhim yana nuna girman abin da ya karɓa na bashi a wajensa to amma saboda akwai amana mana akwai tsoron Allah yana daga cikin kyawawan halaye na wasu daga cikin al'ummomin da suka gabata da kuma tsoron allansu ce to sai ya bashi wannan kudin to sai ya fita fil ma'ana da san da ya tafi tsakaninsu da mutumin wani gari ne da sai an hau ruwa don haka ya fita a teku yana neman abin da zai hau ya samu kudin dan ya je mayar masa da wannan kudi nasa bashi wannan ba irin mutanenmu na yanzu ba ba yanzu in ka ba da bashi ba za ka ga mutumin ba to shi wannan shi da kanshi ya ɗauko bashin ya je zai biya da ya fita sai ya nemi jirgin ruwa ya rasa sai ya ɗauki wani itace wannan tawakkali ne da Allah mana da ya ɗauki itacen sai ya tsaga itacen biyu sai ya rubuta wata takarda cewa ya Allah maɗaukakin sarki ga abin da na yi niyya shine wannan haƙƙin wani bawan Allah ne mun yi alƙawari da shi kuma yau ne alƙawarin gashi na zo ya Allah madaukakin sarki ban iya samun yanda zan je na kai masa ba da haka Allah na sa ka wakili akan wannan abu a wannan ikhlasi kuma Allah ya isar da sakon yace sai ya tsaga sai ya shigar da dinare 1000 a ciki sai ya jefa ya jefa shi tunda ka san ice musamman in ya zama ba mai nauyi bane bai nitsewa a ruwa to wannan ice yayi ta tafiya a ruwa shi kuma wancan mutumin ya fito wata bukatar shi ta fito da shi yana zuwa sai ya ga ice na yawo akan ruwa sai ya dauka ya kai ma iyalansa sai ya sa yana ana zuwa aka fasa sai aka ga wannan kudi a ciki ya ga wannan takarda waye isar masa da wannan Allah madaukakin sarki saboda me saboda wancan ya kyautata zuciyarsa wannan ya'ani husnul dhanni billah kuma ya cika alƙawari yaza Allah ya ce a cika alƙawari aga ya cika sa, Allah maɗaukakin sarki kuma bai tozarta shi ba wanda zamu karanci irin waɗannan halaye na ɗabi'a yanzu wani wanda ka bashi bashi kai zaka zo kana neman shi shi ba zai dauka kai ma ba kai ne zaka dinga bin shi kai ta bin shi ma yayi ya kashe waya ya kulla gida yayi tafiya tafiyar da bai yi ba haka dai har ka zo ka ce kai kai ka bar shi da Allah wanda wannan yana da hatsari gaskiya a cikin abu ne mutun ya ma abin nan hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan wanda ma ya kyautata ma kai ma ka kyautata mishi yau da ya dauko bashi ne ya baka baka san halin da yake ciki bai baka saboda haka idan ma ba za ka samu ba yana da kyau ka sanar da shi to wani abin nan fa ya gagara ai dan adam ne dan uwanka haka ba laifi bane ba kuma karanta bane dan ka ce mishi abin nan ya gagara ko saboda haka yana da kyau a kiyaye wannan darasi ne sosai a cikin wannan kissa wato na nuna na farko cika alkawari da kuma tsoron Allah madaukakin sarki da kuma dogara ga Allah abu wannan yana nuna bayin Allah ne na kwarai dukkan su su biyu in gane ko to zamu dakata wannan babi babi na gaba shine akan rikaz kada babun fi rikazil khumus shi rikaz idan mutun ya same shi zai cire mishi khumusi shine kashi ɗaya cikin biyar da haka masu masu tono duwatsu da sauransu dutse bai shiga ba don dutse ba rikaz ba ne dutse wani arziki ne da allah ajiye shi a ƙasa amma rikaz shi ne kama a ce a samu tukunya gane ko ko a samu wani wani kan wani dabba da aka yi shi misali kila ko da ƙarfe ko da wani abu wanda yake nuna abu ne da daɗe da kuma alama a jikinsa wani lokacin za ka samu kila fatanya ce ko kuma kwano ne ko cokali ne ma to za ka ga tun da ɗan adam shi abu baya masa wahala za ka ga wani akan wannan zai biya miliyoyin kuɗi in gane ko to irin waɗannan abubuwan su ake kira rikas abu ne da aka ajiye shi na tsawon lokaci ya daɗe a ƙasa to wannan ana cire mishi alhumus ana cire kumus shine kashi ɗaya cikin biyar wanda za mu tashi a kan wannan babi sha Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد a ba mutum daya ko kuma ana gugutsura ta ko alama ya tabi hal mana abin da bukatar mutane ta kunsa da mutane ne masu wadata ma'ana akwai nau'i na wadata a cikinsu babu laifi za a iya ɗauka a ba mutum ɗaya a cikinsu wanda shi ma zai iya juyawa kuma ya amfanar da wasu domin dama manufar zakka shi ne sauwa ma mutane nauyi na rayuwa gane ko haka nan idan kuma an ga cewa akwai yawan talauci a cikin mutane babu laifi dan an dan an ta babu laifi saboda alkhairin ya waso a cikin al'umma misali yanzu a maimakon ka dauko miliyan 1 ka ba mutum daya wannan ka tara kamar misali mutum mutum 20 in ka ba su 50 50 ai 50 na zai iya musu jari mai karfi ko musamman Allah ya sa musu albarka a ciki wani ma kila jarin shi bai wuce dubu goma ba ka ɗauko dubu hamsin ka baki kila zai iya ɗaura a kai sai ka ga ya amfani da shi ko ba ko bai jari ba almuhim dai ya iya biyan wasu bukatunsa in gane ko kuma yana da kyau mu sani wai ba wai dan an ce zakka dole sai ka ba mutum shi ma ya juya ya iya ba wani ba wannan ba ikonsa bane kuma ana ikon Allah ne da wani ya ganin cewa to in an tara an ba mutum daya a sake tara ba mutum daya shine kowa zai ba wani layan yalzam ba dole ba ne. kana iya dunkula ka ba mutum daya a daren yau ya kashe su gaba daya je siyo mota ko ya kara daki da ya kara mata <laughs> ya riga ya kashe su nan. sauran kuma ya ga yasa da yiwuwa shi nan ba almuhim yana da kyau a sani cewa fa shi arziki Allah ne ke bayar ko idan ka ba mutum zakka ba yana nufin ka mishi arziki ba ne Allah ne mai yin arziki haka wani in zaka shekara goma kana ba shi zakka Allah bai rubuta zai samu wadata ba to haka zai ta zama din babu ita amma dai almuhim abin nufi na farko cewa a cire wannan haƙƙi sannan kuma shi kan shi ka ɗauka kama mutum wani abu ka bashi ma'ana wannan daɗaɗawa akwai mutane da yawa da zaka ga Allah yana sauwaƙa musu ta wani sauƙi da su suka samu wani mana ka ɗauki wani ka same shi na cikin wani kunci ka mishi wani abu na faranta masa kai ma kila akwai inda Allah maɗaukakin sarki zai faranta maka kuma wannan alƙawari ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake cewa ah, man faraja ah, عن مؤمن فرجة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن كرب الدنيا والآخرة wanda ya yi mamumini wani bakin ciki Allah maɗaukakin sarki sai ya yaye mishi bakin cikin duniya da lahira wannan ba ma sai ta hanyar zakka ba ta hanyoyi da yawa ma'ana zaka iya sanya ma mutum farin ciki ko ta kalma mai daɗi zaka iya sanya mishi farin ciki yana cikin wani damuwa ka gaya mishi wata kalma ta sassautawa ta tausayawa to sai kaga ka sa mishi wani abu na farin ciki ka jiya to kai ma Allah madaukakin sarki zai sanya ma wannan haka almuhim ba wai dole sai an zo an ce wai a dinga dunkulewa ba dan wasu suna tsananta sai ce ah, an ji ana ba mutane zakan 2500 nawa za ta musu da almuhim na ce ya ci shi ya cira haƙin Allah saboda haka yayi abin da Allah ya ce magana a raba ta a ba mutane wannan kuma abu ne da yake komawa ga kowa da irin abin da yake ganin na maslaha da tunani wallahu ta'ala a'lam malam a yawon buɗe ido da wasu suke yi da duniya haka yanzu suka je suka tsohuwar makabarta suna tuna kabarin da ya kowane kabari daraja da kuma dadewa to a irin wanda su suka tona wani kabari da aka samo gwalagwalai na mata da kofuna na zinare da plate na zinare da cokala da wasu abubuwa hmm. masu tsadar gaske a wannan kabarin to asalin shi kama abin da ya shafi kabari na jin kun ji tambayar cewa kamar masu yawon bude ido su tona kabari su samu arziki shi asalin tona kabari a ɗau wani abu la ya juzu fil islam wani a musulunci bai halatta ba don wani ana kiran shi annabish shi ne mutu ya tona kabari ya ɗauki wani abu amma alal misali kida idan a cikin irin wannan dan suna nan aikin su ne ma'ana masu irin wannan tono eh, ko archaeologists ake kiransu ko masu irin wannan fannin za su je ne su duba wani waje a ce an taba rayuwa a wajen na ba su tarihi sai su fara bincike da abubuwan wansu su so garin aunawa har su gano wasu abubuwa idan cikin irin wannan binciken suka samo irin wannan abin duk sunan shirikas wannan ba za a mishi hukuncin wai cewa kuma kuɗi ba ne ko wani abu sunan shi rikas duk abin da suka samu za su cire abin nan don koda a ce eh, abin nan sarƙa ne ko wani abin nan sai kaga akwai wani alama a ciki ko alama na rubutu ko wani alama na wani abu da yake nuna cewa na wasu ne to wannan shi ake kira rikas wannan abin da za su cire shi ne abin da shari'a ta ce za su cire alhumus kamar yadda zai zo cikin hadisin wa fi rikazil humus haka rikas ana cire mishi humusi ne za ka sa dukiyar kashi biyar a cire kashi ɗaya ya bayar ga shugabanni Allahu ta'ala a'ala na a kan sai kawo hadisi da kuma wannan abin ne na shi da ya Allah ya masa ne munasabar da hadisi hmm. hmm. wallahi shi abin da yake so ya nuna wannan mutumin ya tsinci abu a cikin ruwa duk da yake ya ce ya ka akwai kissa a hadisi zai koma gane cewa dukiyarsa mana inda a ce akwai wani abu na haƙƙi mana da za a bayyana cewa a cire wannan haƙƙi amma kasantuwar babu wani abu na rataye na haƙƙi a cikin abin da ya fito daga ruwa shi yasa ba a ce ya cire ba in gane ko shi yasa ba a ce ya cire shi a matsayin zakka ba kuma ko da an ce ya cire din wannan shar'u man na ne wasu mutane ne da suka gabace mu da an ce banu isra'il dan haka shari'a su ba dole ta zama irin shari'ar mu ba in a shari'a su yajuz fi shari'ina la yajuz a shari'ar mu ba babu wannan haka abin da yake so ya kawo shahid wannan mutumin kaman tsuntuwa yayi a wannan ruwan kaman wani abu ne da ruwa ya fito mishi da shi haka abin da imamu Bukhari yake so ya nuna duk wani abin da ruwa ya fito da shi mana ba a cire mishi wani abu inda za a cire wani abu kila da ya bayyana a wannan hadithin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana musu bayani ne to kaga da zai kawo musu cewa wannan abin da ya ciro a ruwa wannan bawan Allah ya kamata ya cire kaza a ciki amma tunda bai bayyana bai nuna babu wani abu a cikin sa haka mutum yana iya zuwa baki ruwa kamar shi wannan ambar din da ake faɗa in kai browsing misali in ka sa al'ambar zai fito ma da shi iri kala kala akwai zaka ga jan shi akwai wani mai yalo yalo akwai bakinsa abubuwa ne suna nan kaman eh, an san wannan citta wacce take mai yatsu irin danyen nan to kaman haka abin yake fitowa amma kuma yana da daraja yana da kima ana in an kankare shi aka cire cikinsa ana iya samun wani abu wanda yake mai daraja a cikinsa da za a yi aka yi sarƙa da wasu abubuwa da shi to wannan shine kaga daga ruwa yake fitowa wasu na ganin kuma a bakin ruwa yake saboda haka abu ne da babu wani abin nan a kansa gaskiya kuma Allah yana da arzikinsa sama da ƙasa ruwa da fini da ko ina akwai arzikin Allah Allah ya ajiye arziki mai yawan gaske wanda Allah ya so ya bashi wannan abin nan sai dai kawai yana kyautuwa ga mutum ya sami irin wannan abin na nuna godiya ga Allah kuma ya zama ya yi wani abu wanda zai zama na kyautatawa ne shi ma ga bayan Allah ko ga addinin Allah don ya nuna godiya shi ga Allah maɗaukakin sarki Allahu ta'ala a'lam a ƙarshe wani dan uwa ya ya mun jan hankali da nuna cewa akwai 'yan damoyi da suke faruwa musamman a wasu yankuna na cikin wannan jihar tun daga lokacin zuwan shugaban ƙasa din nan an yi ta samun ɗan tashe-tashen hankula an yi a taho can yankin bokos mana an yi kone-kone da kashe-kashe haka sannan a nan wajejen basa ana yi irin wannan sannan kuma wannan hanyar ta wajejen bisici akan dan tara mutane abin bige su to lallai musamman abin da ya shafi su mutanen da suke nan rafin bauna in ka bar fasa kenan ka bar rafiki ka je wajen kwan ta wannan hanyar kuma akwai yan mu da yawa masu bin wannan hanyar musamman masu zuwa daga Abuja suna ganin tafi musu sauki to lallai ya kamata na farko su din su ma su kiyaye da irin wannan sannan kuma su mutanen garin kuda su ma suna bukatar addu'o'i musamman irin wannan abin mafarin shi aka sani ba a san menene karshen sa ba haka duk wanda suke yawan azumi na litinin da alhamis da kuma masu tashi cikin darasi sallah ya kamata su sa yan uwa a cikin addu'a wannan fitintunu da suke wato fuskanto mu na Allah madaukakin sarki ya kawo mana karshen su Allah madaukakin sarki kuma ya tsare al'ummar musulmi Allah madaukakin sarki ya kare su da dukiyoyin su da rayukan su mu kuma nan Allah madaukakin sarki ya ƙara mana zaman lafiya kuma lallai ah, waɗanda suke da hanyar da za su iya fuskantar jagorori musamman kamar nan unguwar ana samun a yi magana da manyan masu unguwanni da shugabanni yana da kyau a ja hankalinsu su ma su dinga kwankwasa hukuma don su gaya musu irin waɗannan abubuwa ya kamata a dinga ɗaukan matakai kada a dinga jefa zargi a kan wane da wane da wane don da haka za ka ga har wanda bai yi komai ba sai a je a auka masa da wani waɗannan abubuwan ba ka sanin hakikansu za a je a samu gawa ne da an samu gawan nan kamar wani dama jira yake a sami irin wannan gawar da wani ɓangare ne ma sai kashe wannan gawar don ya yi amfani da damar don cimma wasu manufofinsa to lallai gaskiya kar ya zamanto mun manta abubuwa da yawa sun faru a shekarun baya abubuwa da yawa sun faru na tashin hankali kuma mun koma ga Allah an yi taro fa Allah madaukakin sarki an samu mafita to bai bukata kuma mutun ya ci gaba da zama haka kawai yana da kyau mu ci gaba da komawa ga Allah madaukakin sarki da yawaita addu'o'i da yawaita istighfari da kuma tsarkake ayyuka da kyautata alaka tsakaninmu da Allah da kuma alaka tsakaninmu da junanmu domin Allah madaukakin sarki yana cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da ba ta shafan waɗanda suka yi zalunci bane kawai shi al'amarin Allah in yazo yakan iya gangame kowa da kowa fayub'asu nasu alaniyatihim da haka lalle mu zamanto masu kyautata mu'amala a tsakanin mu domin Allah yana jaraba mu ta kowace irin hanya ta iya yiwa mun bar wani abu da Allah madaukakin sarki yake so mu ba mu yi ba Allah ya jefa mana wannan jarabawa saboda haka lallai mu zamanto masu kyautata mu binciki kawunanmu mu binciki ayyukanmu mu binciki mu'amalolinmu a cikin kasuwanninmu a cikin gidajenmu a cikin yanda muke mu'amala da junanmu mu gyara mu'amalolinmu to mu koma ga Allah mataukakin sarki mu nemi gafararsa yursilu samaa alaikum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan wannan alƙawari ne daga Allah mataukakin sarki haka Allah yana saukar ma da mutane aminci ne da nutsuwa a lokacin da bayi suka koma ga Allah madaukakin sarki a lokacin da suka tsare dokokin Allah madaukakin sarki a lokacin da mutumin da yake musulmi musuluncin shi bai zama na baki ba kawai ya zama musulunci ne ya furta da harshen sa, kuma a aikace aikin sa yana nuna haka to idan muka yi haka lallai za mu samu mafita kuma Allah madaukakin sarki ba zai tozarta sa ba alkawari ne na Allah madaukakin sarki cewa yana tare da bayin bayinsa muminai da madaukakin sarki yana cewa inna lanansuru rusulana na amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad aga alƙawari ne wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin indai har mun yi imani din mun kyautata to lallai Allah madaukakin sarki zai kawo mana mafita haka su waɗannan ‘yan uwa muna sanya su cikin addu'a Allah ya tsare su daga wannan in wani mummuna abu ake da su da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare su Allah ya fitar da su cikin aminci kuma Allah madaukakin sarki ya kara mana lafiya da zaman lafiya Inna innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu